domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai ci gaba da shiga kundin tarihi ne yadda lamura a can baya suke da yadda suka taɓarɓare a halin yanzu musamman ma ta fuskar tsaro a yankin Arewa. A shirin da ya gabata tsohon darakta a tarayya Ahmad Ibrahim Lau na mana magana ne kan yadda lamura suka fara taɓarɓarewa a Arewa. Wannan karo zai duba yadda waɗanda suka ci gajiyar ilimi kyauta suka juya jama'ar da suka zo daga baya baya. shi kuma shugaban kungiyar masu fataucin masara da ke sashen arzikin arewa modibo sadiq ahmad na faɗa ya yi magana ne kan muhimmancin jagororin yankin arewa a tarihi da yadda kuma za su iya taimakawa wajen daidaita lamuran da suka tabarbara arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai farko ga ahmad ibrahim lau ka ce ka samu zuwa makarantar gaba da primary secondary school to nan za ka samu da tufafin zaman aji da tufafin shiga gari duka yana wuyan gwamnati duk kyauta ne sabulun dauraya kowane mako duk kyauta ne abinci so uku a yi ne duka kyauta ne wurin kwana za a ba da gado da katifa da burgo da filo duka kyauta ne gwamnati ke yin wannan don ta jawo ra'ayin mutane su bar ya'yansu su zo makarantar boko yadda ake cewa yara manyan gobe su ake aka tarbiyartar don su zama shugabannin gobe to hakan nan aka tashi ka gama secondary school in ka ci jarabawa za ka je jami'a nan ma haka akwai scholarship gwamnati ne za ta ɗauki nauyin kome naka har ka gama jami'a ka fito abinda gwamnati ke bukata daga gare ka a lokacin shine ka zo ka mata aiki ko na 'yan shekaru in ma ba kai wa gwamnati ba akwai ko bankuna ko kamfanonin insurance ko dai wasu ma'aikatu masu zaman kansu da su ma suna tallafawa wajen gudanar da tsimi da tanadin ƙasa ko dai ta ina aka juya ilmantar da kai da aka yi ba zai zama asara ba to aka wayi gari shugabanni da suka taho daga baya ya zamana mukaman da suka samu ba su ɗauki mukaman nan nauyi ne na hakkin jama'a aka ɗora musu ba sun ɗauki mukaman nan kamar kafofi ne aka sama musu yadda su ma za su gina kansu so yadda na faɗa a baya maimakon riƙe jama'a da amana da tabbatar da cewa nauyin da aka ɗora wa kowa ya sauke nauyin nan yadda ya cancanta bisa ga tsari to sai zamana mutane yadda za su gina kansu kawai ya dame su kuma yadda na faɗa ba wani abu da aka sanya da zai musu gargadi ko ya hana su ko ya ringa tunatar da su wannan abin ba aka waye gari inda ka samu kuɗi kenan ka zama mutum ba wanda ya damu da yadda kai ka samu kuɗin nan ko yadda kai ka mallaki wasu kadarori tun da dai ka samu shi kenan ka zama shugaba wanda bai da shi yanzu ba zai iya tsayawa zabe ba wanda yake da shi ko ta yaya ko ta wani halin abin ya zo shi zai tsaya zabe shi zai ci to kaga wannan masifa ne ba karama ba kuma masifa ce babba to wannan ganin cewa kowa zai iya samun abin da ya ga dama ba wanda zai ce mar ko ya tsayar da shi ya ce ya aka yi haka ya sa wasu suka ce to an haka ne wasu suna amfani da biro a ofis su azurta kansu ko su gina kansu wasu suna ɗaukan makamai su hana mutane bacci su bi gida-gida da daddare suna fashi wasu suna iya zuwa su tare hanya kuma su tsere da wannan abin mai zai sa su kuma ba za su yi ba to bugu da ƙari yan mu fulani makiyaya tun zura su aka yi suka kai ga abubuwan da suke yi a yau ba fulatani na daji ko yana ruga wasu sun taho ba a san daga ko'ina ba sun zo sun kama matansu sun musu fyaɗe sun kashe mazansu sun kora shanu sun tafi an yi ɗaya yau ba abinda hukuma ta yi ba ta dau makami ba abinan mataki ba an sake wani gobe ba a mataki ba jibi an yi wani ba su ga wani mataki da hukuma ta ɗauka ba kuma suna kai ƙara. dakata darakta mai ritaya a nan yanzu ga dujiman gombe modibo sadiq na faɗa da abin da tabaronsa ya hango masa kan yadda za a iya daidaita lamura bayani game da abin da ya shafi hali da yanayi da arewacin ƙasar nan suke ciki na matsalar rashin tsaro matsala ne wacce ta dami mutane ta kada hankalin kuma kowa kuma kowa ya damu da ganin wani hanya za a bi don a samu mafita ko kuma a samu maslaha game da matsaloli na rashin tsaro da ake fuskanta kama daga shugabanni na bangaren gwamnati da kuma shugabanni na bangaren sarautu na gargajiya da shugabanni na bangaren malamai na addinan da muke da su a nan ƙasa baki ɗaya da shugabanni na ƙungiyoyi duka kowa hankalinsa ya kaɗu game da hanyar da ya kamata a bi don samarwa ƙasa zaman lafiya especially arewacin ƙasar nan da ta shahara wajen samar da abinci ya shahara wajen samar da abubuwan da al'umman ƙasar nan suke amfanuwa da shi dare da rana safe da yamma abin da ya kama da kamfanoni da kuma bukatunmu na yau da gobe kamar noma da kuma kiwo wadda rashin zaman lafiya din nan ya janyo mana koma baya ta fuskoki da dama a mu na arewacin ƙasar nan to alhamdulillahi idan an ce ana neman mafita ko kuma neman maslaha to da farko dai babu kamar addu'a wadda shugabanninmu na dukkanin addinan nan da muke da su yana da kyau su ba da cikakken haɗin kai da goyon baya wajen samar da ko kuma gudanar da addu'o'i na musamman game da samarwa ƙasar nan zaman lafiya gaba na biyu shine dole ne su kansu gwamnati ba za a fita daga lamarinsu ba ma'ana ba za a bar su a baya ba suke da doka a hannu suke da jami'an tsaro suke da bindigogi suke da horarrun sojoji da 'yan sanda da civil defense da dukkan sauran matakai wannan yana da kyau a ƙara fito da dabarbaru da hanyoyi masu inganci don samar da tsaro a ƙasa gaba na gaba ana da buƙatan shigowar sarakunan gargajiya sarakunan gargajiya su ne custodian na zaman lafiya a ƙasar nan mo especially idan ana maganan arewacin ƙasar nan kowa ya san tarihin masarautun gargajiya da asalin kafuwan sarautun gargajiya da gudumawan da sarautun gargajiya suke badawa saboda suke da tsari wadda ya tocin har grassroot, ma'ana suke da masu anguwanni suke da jaurabai suke da dagatai suke da hakimai suke da kuma sarakuna na yanka duk wannan matakai na shugabancin nan mataki jiki ne da yake da alaƙa da rayuwar mutane a kowane mataki a kowane level mai anguwa ya san irin kalan mutanen da yake zama tare da su dagaci ya san mutanen da suke kasansa hakim ya san mutanen da suke kasansa haka kuma sarki shi ma ya san mutanen da suke kasarsa ko suke gundumansa baki daya to wannan ya kyautu a dawo da martaban sarakunan gargajiya ta fuskan da ya kamata a ce za su ke ba da zaman lafiya ko kuma za su ke taimaka wajen samar da zaman lafiya a tsakaninmu da juna gaba na gaba idan muka ƙara dubawa menene ya jawo rashin tsaro da kuma rashin zaman lafiya me ya tunzurar da mutane matsalar da dai arewacin ƙasar nan take ciki na rashin zaman lafiya idan ka ɗauko na arewa maso gabas kamar north east matsalar da ke faruwa a yobe da maiduguri matsala ne na boko haram boko haram ɗin nan an shigo da shi da fahimta ne da kuma aƙida da wani fahimta na addini akan haramta civilize ko kuma in ce haramta karatu na boko da shi abin ya shigo har ya faɗaɗa ya zama abin da ya zama. Masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin Arewa a yau. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da mai kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wasu salamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika. yake ya yi are wa gaba ɗaya